ko bayan kokarin da kwamitin nan da ke karkashin tsohon shugaban najeriya abdulsalami abubakar ke yi wanda ke hada 'yan siyasa wuri daya su sanya hannu ga yarjejeniya ta wanzar da zaman lafiya a lokutan gudanar da lamuran sunan siyasa wasu hukumomi na gudanar da irin wannan aikin kamar yadda rundunar 'yan sandan najeriya ta yi a shekarar da ta gabata kamin a so mai yakuwar neman zaɓuɓɓuka. Eh, hakika mun sanar da su kuma kamar yadda kuka gani sun ɗauki alkawarin za su koma su sanar da magoya bayansu da su bi ka'idoji kada su yi abin da zai kasance ya saba tsaro da dokokin najeriya kwamishinan 'yan sanda kenan a jihar sokoto muhammad usainu gumel lokacin da suka hada jam'iyyun siyasa wuri daya kan wannan manufar sai dai bayan soma yakuwar neman zaɓuka lamarin ya fara sauyawa inda wasu da ake tuhumar 'yan bangar siyasa ne suka kai hari ga ayarin gwamnan sokoto bayan dawowarsu daga yakuwar neman zaɓe gwamnan wanda ke tare da dan takarar gwamnan na jam'iyyar pdp na jihar kebbi sun samu tsira daga wannan harin sai dai wasu jama'a da ke cikin ayarin sun sha ruwan duwatsu gwamnan ya yi tsokaci akan wannan harin to muna musu kashedi ga irin wannan hali wanda ba shi da kyau kuma duk wanda ya abin da bai dace ba doka za ta yi aiki ne a jihar sokoto mu ba mu takara faɗa ba mu neman faɗa kuma kada a takare mu a bari a zauna lafiya dama mu abinda muke cewa abinda muka yarda da shi abinda ya aƙidan mu shine a zauna lafiya waye muna hada da bandit waye muna hada da area boys a cikin gari su samu lafiya shi ma kwamishinan yaɗa labarai a jihar sokoto muhammad aqib alhatu ya bayyana cewa tunai an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da kai wannan harin kowa ya ga attack da aka yi jiya kowa ya ga fitar da muke da abubuwan da aka yi su suna fita lami lahiya muna da gwamnati ba mu yadda yaranmu ko wasu matasa ko wasu masu binmu mu su yi atakin kowa ba tsari na gwamnatin jihar sokoto shine a yi kamfen lahiya a yi zaɓe lahiya bai yadda da duwan tashin hankali ba amma wannan yaron a jiya cikin ikon allah bayan wani attack mutanen da suke neman shi dama civil defense suka kama shi yanzu haka yana hannunsu na tuntuɓi kakakin jam'iyyar apc na jihar sokoto sama bello don chadi sai dai ya tura min rubutaccen sako wanda ya nisanta sa ta apc daga wannan aika-aika wanda ya ce ba ta cikin koyarwar jam'iyyar ta apc da ma da awar da shugabannin ta ke yi a jihar sokoto masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin farfesa bello daudon bada na ganin cewa ba da sa hannu kawai ya kamata a rika shirya wa 'yan siyasa ba har da hukunta masu kunnen kashi dole za akwai hukunci kuma hukuncin nan a aikata shi kuma jama'a su san aikata shi domin wasu gobe kada su sake amma in don an yi taro kawai kamar shan shayi ne an ba da shahara an samu takardu hannu an je an ɗauki takardu an sa ga fayil a rufe shi kenan to kullum za a samu abin nan waɗanda yake za su yi abin da bai dace ba kuma yanzu da wannan ta fara faruwa ya kamata a ɗauki mataki maza maza yanzu dai da yake akwai sauran kusan wata biyu kamin lokutan zaɓuɓɓuka matakin da mahukunta za su ɗauka akan magance irin wannan matsalar kan iya nuna yadda za a magance ta ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.